واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد iyaye mata da 'yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan safiya ta talata goma sha uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya daidai da hudu ga watan afrilu miladiya dubu biyu da ishirin da uku muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wata ramadan a cikin ci gaba da karatu muna cikin suratu qaf sura ta hamsin daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma a karatunmu na jiya mun tsaya aya ta 24 aya ta 34 yawo cikin iko Allah ko mun tsaya aya ta 35 cikin iko Allah da nufinsa za mu tashi aya ta talatin da shida kamar yadda za mu ji a bakin alaramma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا قبلهم من القرون وكم أهلكنا قبلهم من هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الله سبحانه وتعالى ينا بعد labari dangane da ƙorai shawa waɗanda suka kafirce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin garin Makka da kuma takwarorinsu a ɓangarori daban-daban na duniya. Allah ce wa kam da yawa min ƙarnin na wasu al'ummomi a halakna qablahum mun halakar da su kafin zakuwan mutanen makka ina mutanen annabi nuhu alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su da ruwan tufan ina mutanen hud Allah subhanahu wata'ala ya halaka su da iska ina adawa Allah subhanahu wata'ala duk ya darkake su ya halaka su ina mutane annabi lodu Allah ya halaka su ina mutanen asabun ras ina mutanen al-asabul aikati mutanen annabi Shu'aib? ina mutanen annabi Musa alaihi salamu fir'auna da magoya bayansa Allah ya nutsar da su a cikin ruwa duwan halaka su cikin ruwan Allah subhanahu wata'ala shine yake ba mutanen maka labari cewa al'ummomi da yawa waɗanda suka gabata Allah ya halaka su sannan hum su waɗannan da Allah ya halaka a shaddun minhum batsasha sun yi mutanen maka tsananin ƙarfi idan suna kokwanto kuma fanaqabu fil bilad Allah ce su je su yi bincike a cikin garuruwa su tambayi labarin waɗannan mutane hal min mahis daga cikinsu akwai wanda ya tsira daga azabar da Allah aiko ɗan annabi Nuhu kana'ana ɗan annabi ne amma bai tsira ba da bai bi ubanai ba Allah ya halaka shi uban na cewa ya kai ɗana taho ga jirgin tsira ka shiga taho ga jirgin tsira ka shiga yana cewa a'a baba kai dai banni nan bisa dutsen ga dutsen ga da na hau ba abin da zai ci mini na halaka kyale ni ɗai nan yana cewa yau fa babu mai tsira haface sai wanda a cikin jirgin ga yana cewa kai dai banni nan ni tsira ni kai ana cikin haka sai Allah aiko taguwar ruwa sai ta shaɗe shi aka halaka shi yana zaton zai tsira amma ina Allah ce duk waɗanda aka aiko ma azaba babu wanda ya tsira in mutanen maka na musu ne so su je su tambaya Allah ce inna fi zalik lalle ne tabbas a cikin wannan halakas wadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata na al'ummomin da suka gabata la zikira akwai wa'azi ga wane ne yake wa'azi liman kana da hukal ga wanda ke da tunani au alƙasam a huwa shahid ko kuma aka yi wa'azi ya saurara kuma ga nan zaune sai ya aiki da wa'azin nan wa'azin ya amfadar da shi to shi ne zai ɗau izina ya wa'aztu ba zai bi hanyar da waɗannan halakaki suka bi ba ina amfanin mu ji wa'azi sannan mu ƙi aiki da wa'azin me muka ce ma Allah kenan mun ce mai ke nawa da banu isra'ila suka ci mai mun ji kuma mun ƙi duk abin da za ka yi ka to kamar haka nan ne rama mai allah ce gaba ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج الله سبحانه وتعالى ولقد كما للين تبس خلقنا السماوات والأرض مهل تسمي والأرض دكما كسا وما بينكما دكما هل تنك تكان السما دكسا مهل تسمي fi tati ayyamin cikin kwana shida Allah subhanahu wata'ala yana magana ne dangane da iko ne da kudura ta yi ya waɗa ma mutanen maka cewa duk abin da ya tashi yi shi na iya yi ba abin da ka buwaya ta yi don halittar sama da ƙasa da suke gani da duk halittun da ke ciki cikin kwana shida Allah yi su Allah ba ya yi ta cikin kwana shida ba ne saboda kasawa a'a cikin ƙiƙa guda Allah na iya yin su cikin kun faya kunu Allah na iya yin su sai dai Allah ya yi haka ne domin mutane su yi koyi da Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da aka tashi to a rinka yi daki daki daki daki ana yi ana shaidawa ana yi ana shaidawa ba wai don Allah zai iya yin su cikin kika guda bane Allah ce wa ma masana min luqu amma halittar sammai da muka yi da ƙasa cikin kwana shida babu wata wahala kuma da ta shafi mu Allah bai wahala ba Allah bai gaji ba kamar yadda wasu yahudawa suke cewa Allah ya fara halitta ne ranar Lahadi da aka kai juma'a kwana shida kenan ya gaji sai ya huta ranar asabar saboda haka ranar Asibit an ranar hutun yahudawa to Allah subhanahu wata'ala bai gaji ba kuma bai gajiya Allah ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam fasbir ala ma Ka kai haƙuri. da duk ƙazuffan da kahiran mutanen maka ke yi ma masu cewa sahiri kake kuma ƙur'ani sihiri ne masu cewa mawaƙi kake kuma ƙur'ani duk ta masu cewa boka kake kuma ƙur'ani bokanci ne duk gaba da Allah ce ka yi haƙuri sannan fasbir alama ya kulun wasu bihamdi rabbik ka yi tasbihi tare da gode ma Ubangijinka kana cewa subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah qabla tulu'i shamsi kahin hudowar rana bayan an gama sallar subahin kenan Allah ya umarci sahabbai manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya ta tasbihi wa qabla al-ghurub da kuma bayan sallar la'asar shi zauna shi ta tasbihi wato kahin faduwar rana kenan iyayena mata waɗannan lokuta guda biyu lokuta ne masu muhimmanci kwarai da gaske bayan sallar su bayan kahin hudowar rana bayan sallar la'asar kayan faɗuwar rana waɗannan lokuta guda biyu a kiyaye su idan kika yi sallar su bayan kake ko ba kwana ki zauna ki ta tasbihi kina salati kina hailala har zuwa lokacin da rana ta hudo idan rana ta hudo in kina da alwallata shi ki sallar raka'a biyu wannan sallah ake ce ma salatu shuruq akwai lada mai yawa ga yin wannan sallar inda a ce cikin jam'i ne kika yi sallar Allah subhanahu wata'ala a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sallar su bayin cikin jam'i da gama sallah ya zauna nan masallaci inda ya salla ya ta tasbihi yana hailala yana zikirin Allah har rana ta hudu, ya tashi ya sallah raka'a biyu za a ba shi ladan wanda ya aikin haji da umra cikakku ba tare da an rage wani abu ba wanda ya aikin haji da wanda ya aikin umra za a haɗe ladansu a ba shi shi yana nan zaune gida ne ko ina bai zo ba a cikin masallacin shiyarsu to ita mace da ba dole ne zuwa masallaci gare ta ba ba dole ne sai ta haita ta je ta bi jam'i ba ita ma ɗin idan ta yi sallah ita kaɗai cikin gidanta ta zauna har sai ta tasbihi har ranar ta hudo ta tashi ta yi sallan raka'a biyu za a ba ta wannan ladar ko ba ta da wannan ladar to ba ni da wannan ilimi sai na binciko muku saboda haka kun bi da bashi wanda ya je aikin hajji an je an tsayuwa arafa an taso an zo muzdalifa an kwana muzdalifa washe gari goma ga wata bayan an yi sallar subahin abinda Allah ya umarci mahajjata kenan a nan muzdalifa za a yi ta tasbihi a yi ta tasbihi har kusan har sai rana ta hudo ko har sai kusan hudowar rana sannan a bar muzdalifa zuwa mina wurin jifa akwai waɗanda ke kawo koke suna fama da wasuwasi suna fama da ciwon iska suna fama dai da wasu buƙatoci ga sunan daban-daban daban-daban wa kiyaye yin zikiri waɗannan lokuta guda biyu duk wanda ke da wata damuwa bayan ya yi sallar subahin ya yi zikirin da ake bayan kowace sallah ya karanta la ilaha illallah da hula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir har sau ɗari haka ma bayan an yi sallar la'asar ke yi zikirin da ake a ƙarshen salloli ya karanta su kuma sau ɗari la ilaha Illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ki karanta sau ɗari ki ci gaba da haka nan ki gani za ki ga biyan bukata insha Allah daga wurin Allah tare da cewa kina kiyaye dokokin Allah baki wa Allah karan tsaye ga dokokin da ya shata miki idan wasu bukatoci ne kike bukata ga ɗiyanki ita karantawa kina roƙon Allah ‘yan gare ki ne kike neman bukata ita karanta wannan zikirin kina roƙon Allah insha Allah Allah subhanahu wata'ala zai biya miki bukatarki Allah ne ya bada wannan lokacin ba wani wurin wani mai albarka aka ce an an so ba la daga fadar ubangiji subhanahu wata'ala shi ya ba da lokacin shi kuma ya ce a yi tasbihin ya umarci manzo ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa ka rinka yin tasbihi tare da hamdala kana cewa subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah bayan sallar subahin kahin hudowar rana bayan sallar la'asar kahin faduwar rana in ya so ka ga biyan bukata daga wurin Allah Allah ba mu ikon bin umarni nai Allah subhanahu wata'ala ce wa minan laili sannan a cikin dare kuma kaka kwashe dare duk gaba ɗaya ga kwana Allah nake magana da manzo na sallallahu alaihi wasallam kuma yana magana da mu kai tsaye cewa kada mu kwashe duk dare mai ta kwana mai ta kwana sai ce ba annabi nai fasabbihu kawa Allah tasbihi a cikin dare farkon shigowar dare ga sallar magariba ga sallar isha'in wa dabarar sujud da kuma ƙarshen kowace sujada wato ƙarshen kowace sallah da duk ka gama sallah to ka ka tsal ka tashi ka ta tahiyarka Allah ce fai za faragta fansaf wa ila rabbika farghab Allah ya umarci manzo nai sallallahu alaihi wa sallam cewa idan ka gama sallah fansaf ka kahu nan inda kai sallan ka ka daga wa ila rabbika farghab kai kwaɗayi da marmarin lada da biyan bukata a wurin ubangijinka ka roƙe ubangijinka ko ba ka da bukata ne to daidai wani wuri ne ake addu'a in an kai cikin sallah ba sai an sallame sallah ba a cikin sallah akwai wurare da dama da ake addu'a a lokacin da aka yi kabbara harama aka yi niyya aka ce Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na addu'a kafin ya fara karatu wannan addu'a ke ce ma addu'an buɗe sallah mafi ƙarancin addu'a wannan wuri subhanakallahumma bihamdika wata baraka smuka wata ala jadduka wala ilaha illa anta a takaice dai tasbihi aka wa Allah in ke iya subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah a cikin zuciya ake karanta ba bayyane ba asirce ake karantawa lebo na motsi harshe na motsawa yake wannan tasbihin tukunna ki ci gaba da karatun sallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim asirce sai ki ci gaba da alhamdulillahi rabbil alamin a lokacin da aka taso daga ruku'u aka ce sami Allahu liman hamida idan an mike tsaye kahin a tahi sujada annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya yayi addu'a duk addu'an da kike iyawa ki roki Allah a wannan wurin inda harshen larabci inda harshen Hausa duk da harshen da kika iya in aka tahi sujada kuma goshi na ga ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce aqrabu ma yakunu al-abd min rabbih idza kana sajidan wani lokaci ne bawa ya fi kusa ga ubangiji nai a lokacin da goshi nai ke sujada lokacin bawa ya fi kusa ga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fajtahidu fihi bid du'a ku yi ƙoƙari ku ta roƙo Allah a wurin sujada yace fa qaminun an yi yustajaba lakum ya cancanta a karɓa muku roƙon da kuka yi wurin su jada. iyaye mata kada a rafkana sallan don kanta a yaren larabci tana nufin addu'a wuri na uku kenan da ake addu'a daga cikin sallah an yi kabbara harrama kahin a fara karatun sallah wuri ne na addu'a an taso daga ruku an ce sami Allahu liman hamidahu kafin a ce sujada sai an tsaya an yi addu'a in an ce sujada sai an tsaya an yi addu'a an yi addu'a wurin sujadan nan ba subhana a a'la kaɗai ake karantawa ba duk bukatocin da an gare ki ki faɗa ma Allah wurin sujadan nan bayan ya san kuma bukatocin addu'an da za ki ki roƙa da kanki wannan addu'a ta fi falala bisa ga a ce ki biye ki ba da sadaka a yi miki addu'a ke ki yi sannan ki nema kuma wasu bayan Allah na gari su yi miki addu'a ƙofar Allah buɗe take iyayi na mata wannan da za ki ba sadaka ki ce mallan gashi ina buƙatar addu'a watakila ke shi matsayi a wurin Allah ke hishi kusa ga Allah saboda haka ki roƙa da kanki sannan ki nemi ‘yan uwa kuma managarta su masu roƙa miki daga wurin sujada idan aka taso wurin sujada aka zauna kahin a koma sujada ta biyu nan ma wuri ne na addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi addu'a sannan ya koma sujada ta biyu an aka je sujada ta biyu kuma ayi addu'a wuri na ƙarshe da ake addu'a cikin sallah shine bayan an kammala tahiyya an zauna zaman ƙarshe ga sallah an yi tahiya A tahiyatu lillah azzakiyatu lillah at salawa salawatu lillah assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaida wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha wa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in ke kai nan to sai kiwa manzo Allah salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid in baki iya wanga doguwar dogon salati ba ki ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim shi ke nan ɗan gajeren salati in ke gama salatin to wurin addu’a kuma kenan kahin ki ce assalamu alaikum to ki addu’a a nan wurin inda larabci kika iyawa rabbana atina fi duniya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar addu'a kenan wanda ta zame alkhairin duniya da lahira duk baki ɗaya. in kuma haihuwa kika so ka ce ya Allah ina so haihuwa kuma kai adda haihuwa ya Allah ka bani haihuwa ya Allah diyata nika son wankewa ya Allah ka hore mini abin da ne larura ya Allah ya Allah miji nika gidan madiyata ya Allah ka hore mini ka koro mini miji mai albarka ya Allah ya Allah ga ɗanan nan ya azaki na ya Allah kana gani ya Allah ka kama mai ka taimaka mai ki roki Allah bayan ke gama salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ki ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi ke na an gama sallah sai ke yi addu'a cikin sallan nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wurin addu'an kenan ba sai an sallame sallah an gama zikiri tukuna a ɗaga hannu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wurin addu'an ya riga ya wuce a wannan lokacin cikin bid'a kike ba cikin sunna kike ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba sallah ya gama sallah ya gama zikiri ya cire hannu ya roki Allah wani abu ba inda na faɗa muku cikin sallar nan waɗannan wurare ka ruku duk addu'ar da shi nan na shi kai mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ya ji kanmu ya amshi addu'o'in kuma ya biya mana bukatocin mu amma muka ce a'a mu yadda muka saba yadda muka ga ana yi yadda muka isko ubanni da kakan kakanni na yi haka nan za mu yi Allah ce to ku bi tai ku bi hanyar kakan kakanni ko sun sani abbasi, banda sun sani da ba su dawama kai ba saboda menene Allah ke aiko manzanni don a ɗauke mutane daga biya hanyar ubanni da kakan kakanni zuwa ga biya hanyar Allah ɗan ubanni da kakanni na bisa hanyar Allah bismillah sai a bi su in sun kauce ma hanyar Allah sai a roƙa musu rahama Allah amma kada a bi wannan hanya ke tashi ki isko yake tana sana'a kullum faɗuwa ta kai ga sana'ar nan ki ce ke ma wannan sana'a za ki kira eh sai ki ce a'a ni ka wallahi ga sana'a ni kan ban iyawa kullum faɗuwa kullum dai faɗuwa a'a to addinin Allah ne zaki isko nan ki nan ki ce wanda kika isko ta haka na zaki dai ki saki hanyar ki bi hanyar Allah Allah ya ji kamun ya muna rahama iyaye na waɗannan wurare shi yake cewa lakani, Allah ya ba mu lakani ne wani lokaci ne za mu roƙe shi kuma mu dace da karɓar addu'a sai Allah da kai ne ya faɗa muna bayan sallar subahin kahin hudowar rana bayan sallar la'asar kahin faɗuwar rana sannan a cikin dare sannan kuma ƙarshen salloli wa adbarar sujud ƙarshe mun gama sujadodi ko mun gama sallah to nan ma wurin wurare ne na karɓa addu'a saboda haka a kiyaye kamar yadda aka ba ku labari karatun nan da muke yi ana sawa cikin gidan rediyon royal fm royal fm daga ƙarfe biyu na rana zuwa ƙarfe uku na rana in an saurari karatun nan in an koma gida kuma a buɗe rediyo kuma a kuma tusawa kuma a kuma saurarawa kuma waɗanda ba su samu damar zuwa nan suka saurari karatu ba kuma a faɗa musu su buɗe wannan gidan rediyon mai lamba ɗari da biyar da ɗigo biyar 105.5 lamba gidan rediyon kenan Allah subhanahu wata'ala ce wastami' mai yunadil mudad, kuma ka kasa kunne ka yi saurare ranar da mai kira zai yi kira min makanin ƙaribin wuri kusa-kusa ba nesa ba wane ne mai kira shine israfil mai busa kahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba da labari yace yanzu haka da nake ba ku labari kahu na nan bakin israfilu to ba ci shi kai ba sha shi kai ba balle shi guzar da kahon nan shi ci ko shi guzar da kahon nan shi sha la Allah bai yi shi bai ci ba bai yi shi mai sha ba saboda haka wani aza kahon nan gabaki ne kahon nan na nan umarnin Allah ɗaya shi ka kuma ba nesa shike ba kusa kusa shike in yi busan nan ba wanda zai ce ni banji ji busan nan ba don ba kiran sallar lada ne shi ya kuna ba saboda ka duk duniya ko ina sai an ji idan aka yi wannan bushin su eh, masu tsaurin kai daga cikin kahiran maka su ce kuma ba su karɓa mu wannan kiran wace rana ce Allah ce yau mai na sai hata bilhaf ranan da su mutanen maka za su ji sai hata wannan kururuwan kira na tashi alkiyama bilhaf bisa ga gaskiya wannan kiran na tare da gaskiya menene gaskiyar tashi alkiyaman nan da suka musu? bushi biyu za a yi bushi na farko mutuwa wayanda ba su mutu ba su mutu wayanda suka mutu ma su some sannan bushi na biyu to wannan bushi na dada za a tashi ونفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ما لم يسوك كان بوش فرقو دبوش ندوش يكرا أربعين sa'annan duk gaba da kowa ta so da cikin kaburka rannan ne kahiri zai ce ya wailana man ba a sana min marfadina ya kai canmu wai wani na ya tashe mu daga nan wurin da muke kwancin nan cikin kaburkan ba cikin ni'ima suke ba cikin azaba suke amma duk da haka sun san cewa azaban da za su fuskanta ta inda suke Allah ya ji kanmu shi muna rahama Allah subhanahu ala, yana ba da labari yau mai ma'una, sai hata bil haq sai Allah ce zalika kiran wannan yini da zara an yi yawmul khuruj ranar fita kenan daga cikin kaburbuka Allah ce in hiya illa sayhatun wahida faizahun bisahira tsawa guda ce za a yi kowa duk gaba da sai ƙasa ta jeho kowa da kowa bayan an yi ta ruwan sama gangan jikuna na komawa yadda suke daga wannan ƙwaya da na taɓa faɗi muku mai suna ajabu zanab da gare su ne za a ɗora halittarki a halicce ki ga ki ke koma skeleto a ta lullubewa da nama ana lullubewa da nama ga nan a lullube da fata ke koma ga kinan daidai da daidai kamar ranar da aka je aka saki cikin kabari ga kinan daidai da daidai halittar ma da za ki tashi da ita lahira ta bambanta da wannan halitta ta duniya kina kwance ga kina umarni ɗaya kika jira ki tashi da an ba da wannan umarnin an saba kowa rayuwa da sai tashi Allah ya ji kan shi muna rahama Allah rama mu ta yi karshen sura inna nahnu inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما Allah ce inna musu Ubangiji, nahnu mu ne nufi muke rayawa, wani mitu kuma mu ne muke amsar rayuwa mu kashe mutum. In akwai mai iya kuma shi faɗi. Namarudu, sarkin nan mai tsaurin kai da Allah aika ma sauro, sauro yadda ƙarshen namaruzu daga cikin rundunar Allah kenan shine annabi Ibrahim ya ce mai Allah subhanahu wata'ala shine yuhyi wa yumitu yace at ah, wa ana uhyi wa umi. to ai ko ni ina kashewa kuma ina rayawa kuma bari ina gwada maka misali yanzu yasa aka kire mutum biyu ko da suka zo ya ce a kashewa ne an ka kashe shi ya ce a bauwa ne shi ku aka bar shi ya ce to gashi na kashe na raya annabi ibrahim ya gane cewa ga sarki taffali ne haka an kashewa haka an rayawa wanda ka bari kai ka halice shi tawo annabi ibrahim ya ce to fa inna allah ya ti bi shamsi min al mashriq fati biha min al maghrib gabas allah ke sa rana ta hudu in kai ko ka isa ka sa ta hudo yamma allah ce fa buhita allazi kafar kafirin nan na maruzu fa buhita sai aka ɗimautar da shi ya kwata kyas ya rasa amsar da zai bayar Shi shine Allah ce inna lalle ne mutu ubangiji nahnu nuhyi mu ne ke rayarwa wani mitu kuma mu ne mai kashi ba su kashewa wa ilaynal masir kuma gare mu makoma take kowa za a tarkata shi a gargada shi zuwa wurin Allah iyayena mata da 'yan uwa mata bokaye ba su ba da haihuwa kuma komin kasuran budoji bai isa shi kashe mutum ba saboda haka ku ɗebe wannan a cikin zukatanku komin bala'in mai ya bata isa ta laƙume mutum ta canye mutum ta kashe shi ba in yan bori ta a waɗa mata ba ta iya kashe mutum in ɗan sikiro ne ko ‘yan sikiro a waɗa musu ba su iya kashe mutum mai kashewa shi Allah wannan da ya busa rayuwa shine ke zage rayuwa kuma in ya za haka nan kenan alloli sun zan kenan wan gashi halitta wan gashi kashi ai da babu zaman lahiya to Allah ce a hada muna wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala bai yiwuwa wata rayuwa ta mutu face sai da umarnin Allah da sani ne da ganin dama ta kuma kitaban rubutacce ne mu'ajjalan da aka ɗiban ma lokaci tun ran da aka busa miki rayuwa a cikin ciki a cikin mahaifar uwanki annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa yu'mar bi arba'i kalimat za a umarci mala'iki ya rubuta kalmomi guda hudu ranar da Allah ya busa miki rayuwa a cikin mahaifar uwarki za a umarci mala'ika rubuta mana kalmomi guda hudu ya ce ya Allah mai za a rubuta ya ce a rubuta arziki da arzikin da Allah zai baki a duniya sai a rubuta kwas ba mai iya wannan arzikin na isa gare ki kuma ba baki mutuwa sai ke mallake su wa amalihi a rubuta aikin da za ta zo duniya ta aikata in alheri in sharri an riga an rubuta ba ki ƙetare su kuma ba ki ƙari a kai sannan wa ajalihi a rubuta mana ajalinta kwana nawa za ta yi duniya za a rubuta kwas hakikar da rayuwarki za ta sance sai an rubuta wannan kikan na rubuce ba a ƙetarewa Allah ce fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu idan ajalin su ya isa na ɗiban rai Allah ce ba a gaggawa a ɗebe rayuwarki matuƙar akwai shaidawa guda sai ke shaida gudan nan tukuna. idan kuma kika gama shaidan da Allah ɗiban miki to shaida guda an ba a baki damar ki sai a ɗebe rayuwar nan to ina mai ya ta gaure shiga wannan wurin ina budoji ya gaurin shiga ina ta yan boli ta gaurin shiga ina ɗan sikiro ya gaurin shiga in sun so su tsotsa jinin jikinki duka ɗan ajalinki bai cika ba Allah bai karɓar rayuwarki Allah zai nuna musu shi adda iko ba su ba ba dan jini suka yi tsutsa ba to Allah na iya rayar da mutum ba tare da jini a jiki ne ba yaya an ka halitta annabi adam babu uwa babu uba ya ka samar da annabi isa babu uba amma kuma ɗiya ne halattattun ɗiya saboda haka iyaye na ta ku bar jin tsoron kowa a duniya ku ji tsoron Allah shi kadai sannan a ƙarshe abu na hudu a rubuta shaƙiyun aw sa'idun ɗan aljanna ce ko ɗan wuta ce turan da aka haife ki an aka busa miki rayuwa an rubuta Allah ka sa mu cikin aljanna da ikonka inna na nuhi wani mitu wa ilal masir Allah ce yau mace shakkakul arzu anhum sira'a ranar da ƙasa za ta tsatsage a kansu sira'an suna masu hitowa da gaggawa zalika hashrun alaina yasir wannan ranar abu ne mai sauƙi gare mu mu tattara duk gaba da halittu yan adam a ce ga sunan ya Allah mun kawo maka su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari yace ni ne farko wanda ƙasa za ta tsage da ni in hito ko da nika hitowa zan isko annabi Musa yana tsaye dada ni ne rige shi hitowa ko shi ya rige ni hitowa Allah ce nahnu a'lam bima yaqulun mu ne muka fi sani abinda kafiran maka ke cewa wataran su ce maka boka su ce maka sahiri su ce maka mawaki su ce maka mahaukaci duk dai kazukwa ga shi na su tai maka kamar yadda yan bid'a ke wa yan sunna kazukwa daban daban daban daban daban daban daban daban Allah ce mu ne muka sa abin da suke faɗi wa ma anta alaihim bi jabbar to kai ba mu aiko ka don ka tilasta musu dole su anshi sakonka ba kai dai ta kira wanda ya amsa shi amsa wanda bai amsa ba don kai ne to mu ma haka wanda zai amshi sunna bismillah wanda ma bai amsa sunna to sai ta shi ta dirkaniya ce amma shi barwa ahli sunna kazaki Allah ce fa zakkar bil qur'an kai wa'azi bil qur'an da al qur'an da aka saukar ma wane ne za a wa wa'azin man ya khafu wa'id wanda ke tsoron azaba ta a lahira mai wa'azi to wa'azin nan zai amfane shi kamar yadda Allah ya ce fa zakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin kai wa'azi domin wa'azi zai amfani mu'mini Allah sa wa'azin da muke ji ya amfane mu mun kawo karshen suratul qaf kuma daidai lokaci yayi na ajiye karatun ba na mutuwa ba tukun hmm. <clears throat> za mu saurari tambayoyin da suka zo muna kafin mu koma ga tambayoyi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da kuma 'yan uwa ai addu'a ga matan ɗan uwanmu da Allah an shi rayuwarta shugaban 'yan agaji na sahaba santa a nan eh, malla hassan Allah an shi rayuwar mata ta yi sai da muka yi jana'izar ta tukunna muka shigo nan wurin karatu to muna roƙon yan uwa su taimaka da addu'a Allah shi mata rahama Allah sa ta huta Allah shi karɓi bakoncin ta kuma shi ma mijinta Allah shi bashi wata macen da ta hita ita ma Allah subhanahu wata'ala ya sa can lahira ya hiye mata nan duniya abinda tabbari kuma Allah shi ba mijin wanda zai kula mai da su kuma Allah shi musu albarka bismillah ala rabbi Allah ya saka malam da masu fita alkhairi da sauran masu sauraro baki daya karanta na'am tambaya ta farko ta ce malam menene hukuncin wanda yake gaba da kishiyar mamatai kuma ita ce ta rike ta har ta yi mata aure akai mai aure ko har to sai har sai mata aure yanzu ta rabu da mijinta tana nan gida shekara guda ba ta yi mata magana ko ta yi mata kuma ba ta ansawa malam menene hukunci to abin da hukunci ya tsakanin uwa da ɗaya don da dai kishiyar uwarta ta to uwarta ta ko ta so ko kar ta so wajibi ne ta yi biyayya ga uwarta saboda amma in ta san girman ubanta kamar yadda hausa ke cewa an za ka so biri ka so shi in dai tana son ubanta kuma ta san girman uban to ta yi da'a da biyayya ga matan uban wannan shi shine ya ba a kanta ba ke shi ya uwarta ta hanyar da tabbaro gidan mijinta ba balle ta ce a ita ta shige da hice har miji na saki to ba ita ta yi wannan sharrin saboda haka abin da ya waje ba ke nan, ita uwar ta ɗauki suna a matsayin uwa kar ta taɓa nuna gaba da ɗiyarta in ta yi haka nan taka da girmarta duk abin da ɗiyar nan za ta yi mata kar ta taɓa nuna cewa ita ma tana gaba da ita wadda ita ma take gaba da ita la ko ta nuna mata ɗiya take gare ta in wani abin alheri ne ta samo ta mata. in ta amsa oko in bata amsa ba oko kar ta yi gurin duk wani sharri ya same ta in ta game biɗan mata aure ta jawo ta ta ce ga ɗiyata nan gida tana zawarci ta ho ga tan Allah shirya ko a yarmi. da gane haka ita don kanta ta sakin kari da kanta za ta bar kiyayyar da gaban Allah ya muna sauki na mai tambaya ta gaba ta ce malar tana tsalla sai tunani ya shigo ta har in ta yi rukuki sai ta yi addu'ar da ake yi a cikin sajada wannan menene hukuncin sallar da tun farko abinda malamai suka ba da umarni shine duk abin da aka san yana ɗauke hankali abin da ke iya sama mutum tunani kafin ya shiga sallah ya tabbatar da ya kau da wannan abin in yunwa ta to a ci abinci in dai ba azumi aka yi ba a ci abinci kafin a je a kabbata sallah ɗan kuma wasu ƙawace-ƙawace ne ake sawa gaba gabas lokacin da ake sallah gajere nan nan samira nan kwalla nan nukula nan abu kaza nan roci nan kaza cikin sallar nan duk sai su ɗauke mata hankali saboda haka wurin sujada ta karanta eh, addu'a ruku'i wurin ruku ta karanta addu'a sujada ta yi kokari ta kauce ma inda duk ta sa gaba to babu wasu hotunni da kawa da ke ɗauke mata hankali idan aka yi haka nan insha Allahu to za a magance wannan yawan wasu wafi da aka yi a cikin sallah karanta addu'an ruku'u wurin sujada addu'an sujada wurin ruku'u ba su lalata sallah saboda ka sallata daidai take wallahu a'lam mai tambaya ta gaba ta ce malam idan tafiya ta kama ta zuwa illela tana iya aji azumi bayan sallah ta raka, amma fa wurin biki ne za su je to iyaye mata a yi shiru a yi shiru a yi shiru iyaye mata ma da wannan bikin kuma Allah shi wa wannan bikin albarka nan zuwa illaila kamar yadda malamai ke cewa ta yi nisan da za a iya ajiye azumi ta kai nisan da za a iya ajiye azumi a sha azumi ko da jirgin sama za a kuwa ba ya ka sauƙi annan ba ko da jirgin sama za a dawo cikin jirgin sama zuwa na dama ajiye azumi kuma sallah kasar za a yi maimako a zuwa raka a hudu to raka a biyu za a yi maimakon la'asar raka a hudu to raka a biyu ɗin farko ɗin nan su za a yi masu fatiha da sura saura an ɗauke mata saboda wahalar tafiya da da bale wanda za ka biki haba ai ta tsaka bakinta a ci biki da kyau a ajiye azumi an ci biki an gama can sallah tukuna sai a ranka kada je wurin biki ana lasar baki kila ma yaudara ta shigo ciki a ɗan ɗanɗana ɗan tunkin nama a gani a ɗan jefa baka to tun harkokin san biki za ki illela kake tashi da azumi a je azumi in kije ki ci biki aka gama sallah sai ki ranka والله أعلم بسم الله على ربنا sosai tambayoyi biyu na ƙarshe guda akwai wata baiwar Allah da take zuwa tasiri a nan jiya ko da ta koma gida an ka da lafiya tana neman addu'a Allah shi ba shi lafiya tambayar ƙarshe ta ce malar sallar ga ta inganta sallar biyan bukata tace raka'a ta farko a karanta ƙulhuwan lahu kafa sha ɗaya raka'a ta biyu kafa ishirin da wannan sallan ba ni da masaniya a kanta na dai san ana yin sallah raka'a biyu a karanta fatiha da duk surar da aka ga dama in an gama sallah raka'a biyu din nan duk abin da ake bukata a roƙe a roƙa ga Allah amma wata sallar da ake ce ma salatul haja sallar biyan bukata to wannan sallar bata inganta ba saboda ka dun zulalar da za a faɗa muku kulhu huwa Allahu kaza inna anzalnahu kaza kaza da kaza adadi kaza duk gaba ɗaya shirme na saboda haka in kina da bukata wurin Allah kuma kina son ki gabatar da sallah sannan ki roki bukatar yi sallah raka'a biyu karanta fatiha ga kowace raka'a sannan ki karanta surar da kika iya in ke karanta suratu qul ya kafiruna da raka'a ta biyu qurhu wallahu in ke gama ke sallame kahin ki sallame sallah kamar yadda muka ce ke gama addu'ar da kika yi eh, ke gama tahiya ke yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sawo ki a nan wurin kahin ki sallame sallah ki roki Allah duk abin da kika so kahin ki ce assalamu alaikum shikenan sai hutar da kanki Allah ya sa mu dace da alkhairi اللهم اكتم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا قوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله waɗanda ke kawo sadakoki kasan san da su kuma ka san abubuwan da suke basuwa sadaka abubuwa ne da suke so a cikin rayuwarsu amma duk da haka suka ɗauko suka basuwa sadaka to ya Allah ka biya musu duk bukatocin da suke nema ya Allah waɗanda suka kawo sadaka a ba marayu Allah subhanahu wata'ala ka biya musu bukatocinsu ya rabbal alamin Do abin da kika ɗauko zaki kawo Allah ya san da abin da kika kawo kafin ki kawo ya san da shi kina bisa hanya ta da shi Allah ya san da shi yana mala'iku na nan suna miki rakiya da kika kawo kika mika kuma Allah ya san da shi sannan kuma da kika bayar Allah subhanahu wata'ala ya ga wannan sadaka kuma kuma shi ya fara amsar sadakan kahin mai amsa shi amsa to Allah shi ya fara amsan wannan sadakan to Allah subhanahu wataala ya shi sadakokin mu saboda ka yi kokari duk abin da za a kawo sadaka ya kafance na halat ne babu zamba ciki babu cuta ciki babu yaudara ciki don a ci amfanin abin alahira. lahira ya Allah waɗanda ke ba da taro sisi daga sahaba santa don ci gaban wannan tafsiri ya Allah ka biya musu bukatocinsu ka amshi wannan sadakar ka biya musu bukatocinsu ya rabbal alamin ya Allah kai ne mai biyan bukata kai ka san bukatocinmu ya Allah mun koma gare ka biya mana bukatocinmu waɗanda ke roƙon Allah ɗiyansu su samu mazan arme ya Allah ka biya musu wannan bukatan wanda ke waɗanda ke bukatar haihuwa Allah ka biya musu waɗanda kuma ke da juna biyu suna son sauka lafiya Allah ka biya musu bukatocinsu waɗanda ke neman shirya 'ya'yansu Allah ka shirya rabbal alamin waɗanda kuma ke roƙon gamawa lafiya Allah ka sa a gama lafiyan اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لما جدا راديو عندنا فدي مكو ɗari da ɗaya ne da ɗigo biyar ba ɗari da biyar ba 101.5 101.5